alamar haƙiƙa ta gaskiya in kana so ka gane ɗan haƙiƙa to wanda da ka gan shi za ka tuna Allah saboda shi rabbani ne humul lazina izaru'u zikirallah izaru'u zikirallah su ne waɗanda in an gansu ake tuna Allah to haka yake shari'a ɗariƙa haƙiƙa waɗannan sun samu ruhi haiwani waɗannan sun samu ruhi insani waɗannan sun samu ruhi rabbani kana iya cewa waɗannan na farko sun samu ruhi insani waɗannan na biyu sun samu ruhi rabbani na uku sun samu ruhi kudsi arruhul kudsi da shi ne ake iya ɗaukan halifa saboda shi ƙasa ba ta cin shi duk wanda yake da ruhun haiwani in ya mutu kwana ɗaya biyu an ka tona kabarin shi sai ga ƙasa ta cinye shi duka amma wanda ke da ruhul kudsi in ya shekara dubu yana nan a wurin in ko aka duba kabarin ba a gan shi ba to ya bar wurin ne ya koma wani wuri don ya iya yiwuwa Allah ya ɗauke shi daga wurin ya jefa shi wata ƙasa kuma ya kama rayuwa kwarai eh, saboda ka wa iza kana fi ma'rifatun fa hadha huwa al-hayyu yantafi bi hayatihi idan al-ma'rifatu ruhu ruhu ruhu